daga cikin waɗanda suke yin fina-finan Hausa wacce ta labarta cewa a zantawar da BBC ce da ita ba a bata kuɗin da suka yi dubu talatin hamsin tun da take fim bai wuce a bata dubu biyu dubu uku dubu biyar ba wannan magana ta ta haifar da kace na ce a social media tun jiya mana ta gani rahotanni suna yawo 'yan masana'antar Kannywood suna fitowa wannan ya karyata wannan wannan ya yi kaza bayan wasu daga cikinsu sun fito sun yi magana sai wannan bawan Allah mai suna Naziru sarkin waka ya fito yana mai karyata su yana mai cewa su ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan ya bayyana cewa wannan abu na ba da kuɗi 'yan kaɗan ga matan da suke irin waɗannan fina-finai musamman tsofaffi sanannen abu ne da kowa ya san haka ne a ƙarshe ya rufe da wata magana wacce ta ja hankali na kuma ta dalilin haka ne yasa na yi magana shine abin da ya ambata a ƙarshen zancensa irin abin da mutane suke raɗe-raɗe a gari cewa idan mace za ta shiga fim da yawa wasu daga cikin shugabannin shirya fim ɗin sukan nemi su wani abu da ita kafin wato ko a shigar da ita wannan fim bari in sanya muku jawabin sa ku saurara daga bisani za mu kawo wasu maganganu da suke karfafar abin da muka ambata assalamu alaikum jama'a barkanmu da dare wato a yi haƙuri kaman shi ba ɓacin rai ba ɓacin rai haka nake wannan magana ta ladini yanzu nan nake haɗu da ita a social media gaskiyan magana gaskiyan magana gaskiyan magana yan fin ba Allah a ranku babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi wallahi ba Allah a ranku babu babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganunsu biyu alinu da falal ɗorayi dan Allah dan annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan anewa dattijan nan wannan abun ba su tashi aiki a ɗau dubu biyu dubu ɗaya ko a ce musu za a kira su habba habba habba itakalla mu tsoron Allah man kun san ana yi matan nan ku kirga yanzu barin fara daga kan falal ɗorayi matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry falal matan nan ta yi fim ya fi nawa fim nawa ne ka sata har za ka yi agensin maganar ta don ta ce dubu biyu dubu da ake bata ai a ta yi fim ya kai amma ashirin to ya kamata a ce sai fim goma sha takwas an biya ta wannan kuɗin shine in ta yi maganar ba ta daidai ba amma fim ɗin in ta yi ashirin falal fim nawa aka sata darakta mi magana gaskiya mana mu da ku mun san akwai yaran nan za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutar mutane ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu mun san da wannan ko kuma a shi alinu fim nawa ya sata nawa ne ya ba ta dubu arba'in mun sani ba karya ba ne ba recently an yi wannan na kira mutane su shutin yaran tsofaffi ne na kira su suka zo suka shutin ina tambaya nawa ake biyan sa aka ce dubu biyu na kira wata ta yi shutin ta gama an ɗau kuɗi za a bata ana bata kuɗin na kamanta sujjada na ce nawa ake biyan su da bakin ta ce gashi gashi kuma na bincika na ga hakan dai haba mun san wannan maganan man ku bar tsohuwa ta zauna lafiya wannan da gaske ne ba ita kaɗai ba ce ba ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sun ɗaya biyu ne uku sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin dubu biyu dubu uku ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba kawai in muna da niyyar ku gyara ku fito ku gyara in kun kawo akto ku biya shi da kanku in kuna da nan kyakkyawan niyyar amma mu yi maganar gaskiya ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba shi yake biya kuma kun san da wannan to me abin wata magana anan yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar so kuke hankalinta ya tashi wani abu ya zo same ta na ciwo daban na rantse da Allah da ya halicce ni ni na rantse in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba wallahi tallahi haka ake dubu biyu wani ma tura shi za a yi a ce za a yi man waya wasu kuma sai an biya sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi ba abin da muke fesin ba na a industry ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki ba shine abubuwan da suke fama to wannan gaba ɗin ko ki ba da kuɗi ko ki ba da kanki ba shine abin da ake fama da shi a industry ɗin ba gaba ce muhimmiya da za mu yi magana a kanta a ƙarshe domin ya maimaita ta a ƙarshe to kafin mu zo kanta jawabin da ya akan yadda suke su abokan aikinsu suke ha'intar wato za mu iya cewa kamar waɗanda suke sana'a tare da su wannan ba wai a iya fim ba ne ɗan arewacin najeriya wannan matsala ɗin ta rashin amana da zaluntar a hau mai ƙaramin ƙarfi a hau kafaɗarsa a samu kuɗi da shi kuma a bashi kuɗi da ‘yan kaɗan wannan a ko'ina ɗabi'ar mutanen mu ce wallahi ina faɗin wannan don mu san lalacewa da mutanen mu suka yi hatta makarantu idan ka je private schools abin da suke yi kenan idan haka ya faru a makarantun private schools na boko duk ba abin mamaki ba ne, amma hatta makarantun islamiyya haka zaka ga an zo an sa malamai sun sha wuya sun hada miliyoyin kuɗi a tam amma ko mu ce eh a tam amma kuma abin da ake ba su albashin bai taka ya karya akwai makarantun da har a yanzu suke biyan malaman makaranta kuɗin da bai wuce naira dubu bakwai dubu takwas ba wani a ba shi dubu goma inda suke ba da dubu sha biyar su ne masu bayarwa da yawa wani ita ce matsalar wannan kuma makarantun islamiyya din akwai waɗanda manya ne sun yi ƙarfi suna samun miliyoyin kuɗi sun gina manyan gidaje suna hawa motoci masu tsada amma kuma malaman da ake hawa ka faɗa su a samu kuɗin waɗanda su ake farautar kuɗin da su wajen karantar da yara bayan tsangwama da wahala da suke gani iya ɗan abin da za a ba su kenan kai kana ganin shugabannin makarantar mai makarantar da 'ya'yansa ka gan su bulbul za ka ga malaman makarantar kuma ajajje me duk sun bushe sun kanjame hankalinsu duk a tashe kai ka san zalunta su ake yi to wannan na haska mana ne don mu san matsalar bahaushe haka duk inda ka je ko ina za ka je za ka tarar iyayen gida suna zaluntar yaransu irin wannan wannan matsalar malam bahaushe ce yanzu turawa in an yi magana sai a yi ta tsinewa yahudawa a yi ta zagin su to waɗannan turawan da kuke gani da su da larabawa ban ga adalin mutum wanda za ka yi wa aiki ba zai zalunce ka ba irin su abubuwa ne kake mu'amala da turawa a yanzu abu ne da na tabbata yanzu ku ɗauko abubuwan da na social media wanda ake mutum yake yi a biya shi za mu ga cewa ba a zaluntar mutum kwabo ɗaya kwabo ɗaya naka ba ka san me ka samu ba kai da kanka ba ka san me ka samu ba amma kuma za ka komai an ƙididdige dandanan an lissafo an watso ma ga abin da ka samu waɗanda fa suke wannan ba wai musulmai bane ba za su zalunce ka kwabo ba duk abin da haƙƙinka ne ka san da shi ko baka san da shi ba sai daga an tura maka duk wanda yake mu'amala da fararen fatan nan turawa ne ko larabawa ne ya san haka ne masu zuwa saudiya aiki su sun san haka larabawa suke musu in dai sun yi aiki haka suke lale kuɗin su su ba su ba kumbiya ba zalunci ba kyashi amma malam bahaushe malam bahaushe duba zai in ya baka kaza kai arziki haka malam bahaushe yake Mukaddara cewa bahaushe yana da wata ma'aikata yana da mutum goma mutum goma nan suna iya samar masa da kuɗin da sun kai naira miliyan ɗaya to wallahi a miliyan ɗayan nan sai ya rika kyashin ya rika basu dubu ashirin ashirin ina tabbatar maka da wannan to wannan ne matsalar mutanenmu shi yasa har abada ba abin da za a nan ya ci gaba babu abin da za a yi a ce wai yan arewacin Najeriya ne za su yi kuma kaga abin ya ci gaba matukar ba mu gyara halayenmu ba hatta yan kudu da yawa zaka tarar ba haka suke mu'amala ba abin takaici abin ban haushi sai ya zaka sai ka ji ka je shagon musulmi ka taya ya gaya ma kuɗin da ba haka suke ba ya kara maka sai ka je shagon kabila bai rabe ba musulmi ba ko ibo ba musulmi ba in musulmi ne ka yi tunanin addini ne yasa to amma ba ma musulmi ba ne amma ba zai cuce ka ba amma nan ba haushe mai amsa sunan musulunci sai zalunce ka to Allah ubangiji ya kyauta wannan halin mutanenmu ne Allah ubangiji ya kintsa ya kuma kiyaye amma gabar da ya magana a kai wacce ita ce dalilin da yasa na ce zan faɗakar a kai shine cewar wata macen za a ce sai ta ba da kanta sannan za a yi za a saka ta a cikin fim gaba ce mai muhimmanci bari mu ci gaba da jin zancensa sannan kuma mu faɗi abin da muka ce ƙarin bayani ne kan wannan Aba me wannan ma magana ta faɗa ana bata dubu biyu wannan ai kowa ya sani sai dai wanda yake ƙin Allah a'a wasu ne ake wakiltawa su zo a producers su yi haka na yadda ko wasu ne suke cin kuɗin wasu na yadda ku ku ba ku bane amma magana in dai wannan maganan matan ne dubu biyu aka bata ko dubu biyar ake ba wannan magana to nawa ne in ka ba dubu biyar dubu goma ka ba mugun kuɗi fa ma kenan a industry ba dai kawai ibtila'i bane Allah ya sa ma san harkar kawai ka yi haka wasu suke aikin fa da Allah mu yi abin da ya kamata mu yi abin da ya kamata ku kyale tsohuwar nan ta zauna lafiya maganan nan gaske ne haka take abin da ya kamata ku yi ku yi kokari ku gyara ku miƙa saƙon da za ku ba mutum tsakaninku da shi kuma kuma ku yi da gaske ko da in kun ga ba ku da kuɗi kada a ɗauko fim a bari sai ana da kuɗi a ɗauko shi amma na rantse da Allah ana biyan su haka kuma wani a cikin ku da kuka shiga kuka yi magana ku kuma ɗaya ya fito ya ce ya rantse da Allah ba a biyan sa haka muna magana da su duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe amma matsalolin da yawansu muna ji kana zaune in ka kalli wani akta ma ya kirgawa matsalolin sai ka rasa to wannan duk lokacin da yake aikin me yake faruwa muna sani dukka dukkan wayanda suke kiran kansu manya a masana'antar nan ba lissafin yadda 'yan masana'antar za su ci gaba gare su ba lissafi ne na suya za a yi stadium din su ya karu to kaga wannan gaba din ita ma gaba ce muhimmiya haka lamarin mutanen mu yake kaga ba sa tunanin wato masu tasowa su ci gaba ya za a yi in gina kaina shi yasa ba ma ci gaba yanzu 'yan kudu za ka tarar da duk abin da suka san cewa al'umma su za su ci gaba suna gina su da kuɗin su ma ba wai kuɗin da wannan mutumin ya nema ba munan kai za ka yi wahala haƙƙinka ne ba za a baka ba su kuma can za ka ga ba ma haƙƙinka ba ne a'a saboda ana sa ran nan gaba za ka wakilci wasu manya a tafiyar wataran sun mutu wataran sun tsufa ko wani yanayi na rayuwa uzurin rayuwa sa sun bar wannan abin da kake yi tare da su to za a yi ta ƙarfafa ma gwiwa wajen ɗaukar nauyin rayuwarka nauyin karatunka a baka gudunmawa har sai ka zama wani abu a rayuwa ta mu ba haka bane ba haka bane duk yanda za a daƙilar da kai a samu kuɗi da kai shi ake yi to shi yasa zaka ga zai wuya kaga an yi mu'amala ta yaro da ubangida a mutanen mu ba kaga an wanye lafiya zaka ga an kare da zargi da zage-zage an koma makiya wani lokacin ma kaga an koma jifa da sihiri saboda baƙin ciki da ƙyashi da Allah ya jaraba al'umma mu da shi Allah in director ne tunani yake me zai kawo in producer ne tunani yake me zai kawo ya siyar in acto ne tunani yake ya zai yi gaba in mawaki ne tunani yake me zai yi sabu amma da Allah ku kyale matan nan dan Allah wannan maganar da matan nan ta faɗa da gaske ne kuma faɗatta ba laifi tai ba mu ne ku da ba ku zauna kun gyara ba ni na san bani da wannan alaka ta in dau kuɗi in ba ɗan fimfo amma alhamdulillah babu wani zagaye da za a yi ni dai in samu wani surutu makamancin wannan abu amma magana biyu haka take a ɗau dubu biyu a ba mutum a ce masa je za a turo ba a turo ba ko kuma mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sa ta a fim wannan maganar haka take ba ƙarya ba ne ba in kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya Allah ya kiyaye ubangiji ya kare mu da addinin mu baki daya ya kare mana zuri'a mun gode to magana ta gaskiya wannan magana da shi sarkin waka ya faɗa magana ce da la mahalata laha magana ce ta gaskiya magana ce da bata takaita a iyakan ita kanta masana'antar me suke cewa Kannywood ba matsala ce da ta shafi dukkan masana'antun fina-finai irin waɗannan zan kawo misali da manyan masana'antoci guda biyu duba da kasancewar su ne masana'antun da su 'yan kanewood suka fi koyi da su na farko su ne 'yan masana'antar Nollywood wato na kudancin Najeriya na biyu 'yan Bollywood na kasar India idan muka ɗauko a Nollywood za mu samu akwai rahotanni da aka yada da yawa yanda su 'yan fim ɗin mata da kansu suke fitowa su ba da labarin cewa wasu daraktoci sun nemi su lalata da su kafin su saka sa fim idan muka duba akwai wata jarida mai suna All News jarida ce ta yanar gizo shekara ɗaya da ta gabata ta yada wata hira da ta yi da wata wato ko yar wasan fina-finan kudancin Najeriya wacce take ba da labarin yanda wato ko daraktoci suke lalata da 'yan mata kafin su saka safe ga taken hirar nan ku karanta Nollywood actress talks sleeping with directors for roles wato yar ah, fim din Nollywood tana magana akan cewa daraktoci suna neman suna yin zina da mata masu fim kafin su saka su a cikin wannan masana'anta haka kuma ma idan muka duba wata jarida mai suna pm news pm news ita ma ta ba da labarin wata 'yar fim mai suna oyebade ita ma 'yar fim ɗin kudancin najeriya ce ita ma kai tsaye cewa ce, when i got into nollywood everybody wanted to sleep with me actress oyebade take cewa lokacin da naje zan shiga Nollywood kowa so yake lalata da ni kowa so yake lalata da ni a ƙasa take cewa suke cewa Oyebade started that the problem of sex for all was not the fault of the men but the, uh, but the woman in the most cases take cewa wato matsalar yin zina da mata don a saka su a cikin fim ba kuskuren mazan bane kuskuren matan ne a mafi yawan lamuran da ke faruwa to ka gani idan ka bibiya a wannan shafin za ka ga cikakken bayani game da wannan batu idan muka sake koma zuwa ga Bollywood za mu ga cewa akwai wani shafi mai suna Starbase ita ma jaridar yanar gizo ce inda suka ruwaito cewa 10 10 ah, Bollywood actresses who slept with directors for roles wato uh, ah, aktawan Bollywood guda goma waɗanda suka yi zina daraktoci suka zina da su don su saka su a cikin fina-finai suke cewa these are the bollywood actresses who are rumored to have slept with directors and the truth behind some of these cases still remains a mystery to the netizen wato waɗannan wasu mata ne 'yan fim waɗanda ake yada jita-jita cewa daraktoci sun yi zina da su kuma gaskiyar abin da ake yaɗawa ɗin ya fara faru. ko kuma mu ce ɓoyayyen abin mamakin da 'yan social media ke yadawa game da 'yan fina-finai gashi yana faruwa to a nan gurin ne suka kawo wato ɗaya bayan ɗaya kowace ga wanda ga ta ga kuma hoton daraktan da da ita bari mu bada misali da ɗaya tal daga cikin su idan muka duba ƙasa muka tafi kan lamba ta uku uh, ita ce mace mai suna Pretty jen suke cewa in 2004 Mumbai Health Model a shekara ta dubu biyu da hudu ne Mumbai ta ɗauki ɗumi wato aka waye gari da kace na ce saboda me Pretty Jane once filed a rape case against the famous filmmaker and director Mada Banka suke cewa saboda kwatsam an waye gari Pretty Jane ta kai karar shahararren mai shirya fina-finai kuma darakta Mado Banka cewar ya yunkurin yi mata fyaɗe. As to what Pretty Jane said, kamar yadda Pretty Jane ta faɗa, she had to sleep with him to receive a big part. wato ya ce dole sai ta yadda ya yi zina da ita kafin ya bata wani rol babba ya bata ta fito a matsayin wata wato babbar acto a cikin wannan fim din and Mado Banka later denied her claims amma kuma da ƙarshe shi ya fito ya karyata abin da ta faɗa to bayan wannan sai wannan jarida take cewa like Pretty jen many Bollywood actresses who had sex with directors are forced to do so it is some kind of rape to them kamar dai ita kanta Pretty kamar Pretty ɗin din dai mafi yawan 'yan Bollywood matan da ke cikin masana'antar Bollywood waɗanda daraktoci suka yi lalata da su tirsasa musu akai kaga wannan kamar wani fyaɗe ne aka yi musu kamar wani fyaɗe ne a wajen su ma'ana ba a san ransu bane abinda suke nunawa da yawa daga cikin matan Bollywood da ake zina da su ba wai a san ransu bane ana tirsasa musu ne domin ana garkuwa ne da bukatar su wajen a yi lalata da su sai suka ce to kai wannan kamar fyaɗe ne su a wajen su domin ba dadda da yadda su aka yi amma dai kamar fyaɗe ne tunda an yi garkuwa ne da wani abu da suke nema wato daidai yake da abin da yan garkuwa suke za su iya kama wani naka su ce to ba za su sake shi ba sai ka ba su kuɗi to akasin haka da za su ce ba za mu saki mijinki ba sai kin zo an yi lalata da ke ƙarshe sai ta je aka lalata da ita don a saki mijinta kaga fyaɗe ne to irin haka su ma matan da suke zuwa a lalata da su kamar fyaɗe ne a wajen su tunda ba da san ransu ba an yi garkuwa da wata buƙatar su ne to wannan shine abin da ke faruwa a cikin masana'antar fina-finai da za mu bi gaba ɗaya masana'antun na kowace ƙasa da wanda suka shahara da waɗanda ba su shahara ba za mu samu mafi yawa a haka suke to idan muka tattara wannan muka haɗa hankalin waje guda da wani sakamako za mu fita za mu fita da sakamako mafi kyawu shine mai hikimar da ta sa malaman addini suka tashi haikan wajen haramta wannan harka kaga ai ada idan mun ce fim haramun ne gani suke kamar ko ai san ba a so su ci abinci ne wasu ma sai kaji suna cewa aka musu aya ko hadisi to shi addinin musulunci ba za ka taɓa fahimtar masalih da mafasid na addini da romanka ba sai ka koma wajen wato addinance da romanka ba sai ka koma wajen malamai to kaga malamai sun hango irin waɗannan matsalolin da za su iya fitowa a fim shi yasa suke ta faɗin haramun ne haramun ne kuma suna da dalilan da suka dogara da su a Qur'ani da sunna din amma kai da ba malami ba me da haka sai an kawo maka aya in an kama kila baka fahimce baka san me take nufi ba ta iya wa za a iya kama abin ma da ba aya bane a fassara ma ba daidai ba kuma baka sani ba amma kai biyayya ga malamai ahalin ilimi duk waɗannan malaman addinin gaba ɗaya sun haɗa kan cewa wannan abin ba mai kyau bane waɗanda suke zuwa su ba ku fatawa akan halaccin abin ba ƙaunar ku suke ba ba ƙaunar ku suke ba abin hannun ku suke so saboda haka muke ba da shawara ga shi sarkin waka da ire-irensu da inda dama wannan harkar a canja ta Allah ya riga ya azarta ku to ya kyautu a ce kun canja sana'a ko dai mu wasu hanyoyi na samun kuɗi waɗanda ba wannan ba muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya ubangiji ka sa mu gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh